azkarul azan abu na goma sha biyar addu'o'in da ake bayan an kira sallah zikiran bayan kira sallah malam ce ya kulu misla ma ya kulu mu'azzinu an shar'anta wa mai sauraron kiran sallah ya faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa illa fi hayya ala salati wa hayya ala falahi amma banda wajen hayya ala salah banda kuma hayya alal fala shi kan ba za ka maimaita abin da mai kiran sallah ya faɗa ba wa yaqulu la haula wala quwwata illa billah idan mai kiran sallah ya zo hayya alal sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya alal fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah abin da ake so idan an kira sallah duk abin da ya faɗa ka maimaita irin abin da ya faɗa Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar an la illa Allah kai ma ka ce illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka muhammadar rasulullah in yace hayya ala sala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce illa Allah sai ka ce la ilaha illallah ka tsaya a nan banda la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ce ka kara ba ba ce kara dan me dan annabi ya ce yaqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin irin abinda mai kiran sallah ya faɗa haka ka faɗa wannan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani wuri kuma sai ka faɗa inda aka ce ka faɗa shari'a inda aka tsaye da kai nan za ka tsaya amma ka ji an kira sallah ana la ilaha illallah ka ji an rikire a masallaci la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau amma ba a nan ba in ko mutum ya wannan ya saba shari'a wasu kuma la ha ilaha illallah Ka ga la ha ila ke ha ila kaga ga ai bai yi ba bai yi ba kwata kwata so ya za a yi iya abin da ya faɗa shi za ka faɗa ba ragi ba ƙari shari'a kenan ba ragi ba ƙari to in ka zo hanyar ala sala hanyar ala fala kuma sai ka ainihin faɗi la haula wala kota illa billah wannan riwaya imam bukhari ne da muslim suka ruwaito ainihin wato wannan hadisin kamar da abi sa'id khudri cikin sahabbai shi ya fidda wannan riwaya daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a wata riwaya idza sami'tumun nida idan kun ji annida in kun ji kiran sallah ya ku bayin Allah to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah to wani zai iya tambaya yanzu a gwasa an yana jin kiran sallah biyar shida bakwai ko wanne sun yami mai ta in ya ga zai iya yi falala ce in kun bai zai iya bai ku ɗaya ya isa kun fahimci wannan yawwa idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah kana cewa ka shaida babu an bauta cancanta sai Allah ka kama kana dada tabbatar da tauhidi ne kamar da mai kira sallah yake tabbatar da tauhidi ashhadu anna muhammadar rasulullah kana tabbatar da manzancin annabi hayya ala sala ana nufin ku matso ku taho zuwa sallah hayya ala falahi ku gaggawa zuwa samun rabo da babban ainihin wato alheri duk wanda ya wannan bayan ya gama kuma yi salatin annabi yayi addu'ar da zamu karanta nan gaba manzo Allah ya ce halat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata a gare shi tabbas sai an cece shi tabbas sai an cece shi to a nan gurin yaya maganan as-salatu khairun minan nawm ita ma idan ladani ya ce as-salatu khairun minan nawm zaka maimaita ne ko kudi ba zaka maimaita ba to wannan as-salatu khairun minan nawm ina so ku rike wata ka'ida babu riwaya ingantacciya tabbatacciya da ta faɗi me za ka faɗa illa dan ya ce asalatu khairun minan nawm suka ce malaman saboda asalatu khairun minan nawm tana cikin abin da ne aka tsara a sallah asubahi kawai ba ta cikin asalin kiran sallah amma daga baya aka ƙara ta a sallah asubahi da sunna ingantacciya tabbatacciya so anan mutum yana da zabi in ya ga dama ya maimaita irin abin da ladan in ya faɗa a babin tun da shi ma ya shiga cikin kiran sallah kuma annabi ya ce ka maimaita abin da mai kiran sallah idan ka ga dama kuma kai shiru akan daidai a salatu khairu minan nan ba sai ka maimaita ba mai dalili suka ce um, dan ba a samu nassin da ya ce ga abin da ka ce akai ba na'am yi na'am ai zabi ne ka san shi ilimi in ya zo ka ba mutane zaɓi tun da malamai sun faɗa yanzu iya yawan na ce a maimaita dan wani kuma ya zo wata ƙila ya wani karatun wani malami ya ce ai ba a samu nasin da ya ce a maimaita ba amma dai kaji ya ji an faɗa to sai mutum kaga sai ya zaɓa in ka ɗauki wannan ra'ayin na a maimaita ɗin ni kaina ya fi kwanciya rai gare ni da kuma dubawa ga nassi din tunda annabi ya ce ka maimaita irin abin da mai kiran sallah ya faɗa to kaga in yace as-salatu khairun minan nawm kai ma sai ka ce as-salatu khairun minan nawm sai ka maimaita ka ka samu wannan falala din ke tayi am sannan kuma shin amsawa mai kiran sallah kiran sallarsa dole ne ko ba dole bane ma'ana dole ne farilla ne wajibi ne ko kuma sunna ne an samu dai riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi wasu sun ce wajibi ne dan annabi ya ba da umarni ya ce faƙulu mithla ma ya ƙulul in ka ji mai kiran sallah yana yi to ka faɗi irin abin da ya faɗa to amma akwai riwaya da ta zo sahihiya ingantacciya kamar da Abu Dawud ya fitar da ita Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta ta an samu riwaya na Aisha tana cewa an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin in ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah wajen ashhadu inna sai ce wa ana wa ana wa ana ma'ana illa dai ya ce ashadu an la ilaha illallah sai maza Allah ce wa ana baya kada sa shi ma ya ce ashadu an la ilaha illallah an gane ko ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce wa ana ma'ana kamar yayi abbreviating ya rage ni ma haka yawan mutane ni ma haka ladan ya ce ya shaida ba mota cancanta sai Allah sai annabi ce wa ana ni ma haka kenan kamar wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa da la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to kaga idan mun dauki wannan yana nuna cewa ashe ba dole bane kenan bi din ɗaya kenan na biyu an ce an samu wata ran ana kiran sallah manzo Allah ya shagaltu da baki yana tattaunawa da su ana kiran sallah amma kuma yana tattaunawa da bakinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan ya nuna da dole dole ne ha to da zai bar tattaunawa da bakin ya bi kiran sallah kusan ilimi amana ce ba a ce mutane abu dole ne in ba shari'a ta ce dole ba ba a ce mutane kuma sunna ne in ba shari'a ta ce sunna ba to ana abin da nake so in ce da ku akwai sabanin malamai wasu sun ce tilas ne wajibi ne dole ne wasu kuma suka ce a'a sunna ce dai mai karfi in ladan ya kira sallah kai ma ka bi abin da ya faɗa me yasa ya zama sunna bai zama wajibi ba saboda wannan dalilai da muka kawo a cikin wannan riwaya